Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, talatin sai kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau Litinin 12 ga watan Oktoba ga kanin labarai. Jiya Talata da daddare wasu 'yan bindiga da suka yi shigar burtu sun kashe mutane goma a kasar Afghanistan. Jiragen saman yakin kasar Rasha kuma sun yi wa wasu gundumomi a birnin Aleppo na kasar Siriya lugudan bama-bamai suka kashe fiye da mutane ashirin. Ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican Donald Trump a shafinsa na Twitter ya caccake 'yan jam'iyyarsa da suka ce ba za su yi mashi yakin neman zaɓe ba. Kanin labaran kenan gwamnatin jihar Borno a Najeriya ta buɗe makarantun kwana bayan shekaru biyu da rufe su sakamakon ƙalubalen tsaro da suka fuskanta. Sai dai ɗalibai suna jan kafa komawa to ko menene dalili? Kowa ya sani cewa da zaman ya daɗe. So mutane suna da wani tunani an buɗe din kamar yaya take to shi yasa haka zuwa din ana zuwa da hankali hankali a jihar Niger kuwa gwamnan jihar Abubakar Sani Bello ne ya kira wani taron manema labarai inda ya bayyana cewa yana cike da fushi bisa dalilan cewa saboda hanyar Suleja zuwa Mina ni na sanin da na yi gwagwagwa na samu yan kuɗi ko wata hudu ba aka gyara amma saboda hanyar kira da ya lalace da kuma rashin bin doka da ka'ida tireloli a rana ɗaya tira sama da ɗari uku ke bi wannan hanya sai ku kasance tare da musu habo imam aliyu kuma zai shigo da shirin demokuraɗiyya amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masauraro ga kuma labaran an ba da rahoton cewa wasu 'yan bindiga da suka shigar burtu sanye da rigunan 'yan sandan kasar afghanistan sun kutsa wani wurin ibadar 'yan shiya da ke cike da mutane a jiya talata da daddare suka kashe mutane goma sha hudu da raunana fiye da mutane talatin. Jami'ai da shaidun gani da ido sun ce wani mai harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a lokacin da aka fara sumaman a yankin Kate Isaki na Kabul babban birnin kasar a yayin da jami'an tsaro suka harbe masu harin kunar bakin wake guda biyu. Jami'an kiwon lafiya sun tabbatar cewa akalla mata goma sha takwas suna daga cikin waɗanda suka ji rauni da aka kai asibiti. Jiya talata tara ga watan Muharram galibi 'yan shiya duk faɗin duniya sukan yi gangami a ranakun tara da kuma goma ga watan na Muharram domin juyayen kashe jika annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare su. Babu wata ƙungiyar da ta fito ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Yau Laraba 'yan shiya za su yi bikin Ashura. Masu nazarin al'amura kan ƙasar Siriya sun ce jiya talata jiragen saman yakin Rasha samfurin jet suka koma ga yi wa gundumomin da suke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita lugudan bama-bamai suka auna wasu unguwannin 'yan tawaye guda biyu har ma suka kashe fiye da mutane 20. Ƙungiyar da ke hankoron nazarin kare hakkin da 'yancin bil'adama a Siriya da cibiyar ta ke ƙasar Birtaniya ta ce hare-haren da rasha ta kai jiya talata su ne mafi muni tun lokacin da gwamnatin bashar al-assad ta ba da sanarwa a makon jiya cewa za ta rage hare-haren da take kaiwa da jiragen saman yaƙi domin baiwa farar hula damar ficewa daga unguwanni ko kuma yankunan da suke hannun 'yan tawaye tun da farko a jiya talata shugaban rasha vladimir putin da kasashen yammaci suke ta sukan lamarinsa a saboda rawar da rasha ke takawa a siriya ya soke ziyarar da ya yi niyyar kaiwa ƙasar faransa bayan shugaban faransa francois hollande ya dage cewa tattaunawa da za su yi zai mai da hankali ne a kan siriya bayan da gwamnatin kasar bangladesh ta fito fili da ta yin baiwa duk wani ɗan yakin sa kai da ya tuba tukwicin kuɗi hukumomi sun ce wakilai guda biyu na wata mummunar ƙungiyar 'yan ta'adda sun ba da kai ɗaya daga cikin waɗanda suka tuba mai suna abdulhakim ya ce hanyar da suke bi ba mai kyau ba ne. Abdulhakim ɗan shekara 22 da haihuwa ya ce sun lura da kuskuren da suka yi. A saboda haka ya ce duk kuma wanda ya kama hanyar ta'addanci to ya tunani domin ba abu ba ne mai kyau. Abdulhakim da Mamudu Hassan suna daga cikin mutanen farko da aka bai wa tukwicin kuɗi. ƙarƙashin dabarar ƙarfafawa masu zazzafin ra'ayi gwiwa da su aje makamansu. An bai wa kowane mutum guda takwicin Taka dubu ɗari biyar na takardun kuɗin ƙasar, kimamin dala dubu shida da ɗari uku da hamsin kenan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya talata ɗan takarar shugaba na jam'iyyar republican a nan amurka donald trump ya caccaki 'yan jam'iyyarsa da suka ce ba za su yi masa yakin neman zaɓe ba maimakon haka za su mai da hankali wajen ganin cewa jam'iyyarsa ta ci gaba da riƙe rinjaye da take da shi a majalisar dokoki a yayin da tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar democrat take more ratar da ta baiwa mr trump wajen farin jini masana harkokin siyasa sun yi harsashen nasara ko kuma yiwuwar ta lashe zaben shugaban kasa a zaman kashi 98 daga cikin 100 da alama manyan 'yan jam'iyyar republican sun saduda donald trump ya cacciki 'yan jam'iyyarsa ta republican a wata sanarwa da ya sa a dandalinsa na twitter ya bayyana kakakin majalisar wakilai paul ryan wanda ya ce ba zai masa yaƙin neman zaɓe ba a zaman shugaban da ya gaza Bayan muhawarar da aka yi tsakanin 'yan takarar shugaba Hillary Clinton da Donald Trump a ranar Lahadi, ƙasar Faransa za ta yi muhawarar 'yan takarar shugaba a karon farko a tarihinta a wannan makon. Masaniyar kimiyyar siyasa Nicole bacharan ta ce Amurka tana yada tasirinta a kan siyasar Turai, sannu kan hankali hakan ya shiga al'adar Faransa. Gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, 'yan takarar shugaban ƙasa masu ra'ayin mazan jiya su bakwai za su yi muhawarar farko daga cikin uku a gidan talabijin kafin zaɓe tsaye da ɗan takara da za su yi a watan Nuwamba. Jam'iyyar da ke jan ragaban mulkin ƙasar ta 'yan gurguzu Socialist za ta yi zaɓen tsaye da ɗan takararta a watan Janairu idan Allah ya kai mu watanni uku kafin a yi zaɓe a ƙasar. Nicole bacharan ta ce lokacin da 'yan Faransa ko kuma ƙasar Faransa ta fara yin zaben tsayar da 'yan takara za ta kuma dinga lura da abubuwan da suke faruwa a nan Amurka. Labaran duniya kenan kuka saurara. da bari mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Barnan Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa ɗalibai na jan kafa wajen komawa makaranta a makon farko bayan shekaru biyu suna zaune gida. Wakilin Haruna Dauda biyu ya bayyana dalili a wannan rahoto da ya aiko mana. a makon jiya ne dai gwamnatin jihar borno ta bada sanarwar sake bude makarantun kwana na fadin jihar baki daya wanda aka rufe tun shekaru biyu da suka gabata sai dai yanzu hakan ana samun jan kafa wajen komawar ɗaliban musamman ma waɗanda aka canza musu garuruwa zuwa garin maiduguri na dai ziyarci makarantar gwamnan college da ke cikin garin maiduguri ɗaya daga cikin makarantar da aka kawo wasu makarantu guda tara daga wasu ƙananan hukumomi daban-daban da kuma aka ce za su ci gaba da gudanar da karatunsu a cikin wannan makaranta sai dai ɗaliban da suka samu dawowa a yanzu hakan don ci gaba da gudanar da karatun nasu kalilan ne ganin cewa wasu su sun rabu da karatun kenan wasu ma sun bar fadin jihar wasu su kuma iyayen su ba su da halin damar ɗaukar nauyin su zuwa wasu wasu wuraren don ci gaba da karatun nasu na dai samu damar zantawa da wasu daga cikin shugabannin makarantu shida cikin tara da aka turo zuwa makarantar gaman college da ke cikin garin maiduguri wanda kuma suka shaida min irin kalubalen da suke fuskanta da ma fatar da suke da shi na ci gaba da koyar da ɗaliban nasu sunana timothy maina wakawa principal na tinga college bama kamar ya shirye-shiryen kokarin dawon ɗaliban ku suke ne a yanzu ok in fact mun gode ma his excellency the governor borno state alhaji kashim Shatima. In terms of uh, my school, kuma na riga uh, mun magana da shi hosting principal da director of schools na musu bayani cewa my own should be considered because ni mu technical uh, schools we are running different syllabus so ya kamata a ba mu bangaren mu so that mu ci gaba da uh, syllabus na, uh, na napte ba waya technical muke rubuta ba wannan kamar bukatar da ke koyar da sana'o'in hannu ko eh haka ne haka ne eh, daban yake yanayin karatun ku da sauran Eh, eh daban ne don namu yawanci ma eh, muna eh, practicals ne ni shetima bello ne suna nan shine ni ne principal na gss ya mun zo tare da wasu staff wa mun kai wajen goma jiya ya dun kuma ya fi goma sauran yara ne yanzu in an release mana admission list din zami kori mu tura ma headmasters su sai su tura mana yara din a ganin mun samu in har ma an riga an fara to yaran za su zo da wuri kuma zai taimaka sosai mai suna luka umaru ah. daga science bama abin da ke ciki kuma kowa ya sani cewa da zaman ya daɗe so mutane suna da wani tunani an bude ɗin kamar yaya take to shi yasa ga zuwa din ana zuwa da hankali hankali amma mun mun samu yau ma yara guda hudu sun zo mun rubuta sunayen su mun ajin su sunana baba mamman shuwa principal na GSS Vile ah. Goza so gaskiya we are happy kuma in fact a cigaba da encouraging wannan sojojin ci gaba da yi mana aiki haye kai ga ya zai zamanto ba dai mu zo a zaɗa mana mu samu mu koma ainihin inda muke din sunana suleiman abba sharif gss kumshe an daba ma local government a alhairin gaskiya yaran sun soma zuwa tun daga jiya da aka bude makarantu kuma mun gode a gwamnati yadda ya mana kokari yadda ya sake raya iyayen yara bai bar yaran na haka cikin gari sun lalace gaba da ba ya sake bude wannan makarantu na mun gode mushi sosai mu kuma malamai da shike da mun zauna akan cewa malamanmu da kansu ba su da aikin ba ma jin dadin sa mu kuma wanda muke zaune ba mu da aikin mu wanda za mu shi a lokacin mu san cewa muna cikin aikin amma a yanzu kam insha Allah mun san cewa da eh gwamnati tana tare da mu shirye kuke koyar a shirye muke dari bisa dari muna kan shirye to ko menene fatar waɗannan ɗalibai da yanzu hakan suka samu damar zuwa wannan makaranta don ci gaba da gudanar da karatun nasu na na Salisu Umar daga wani makaranta ka zo daga ba bama jesus kumshe ga na ga ka zo nan zaka ci gaba da karatu ka shirya eh na shirya da can a kumshe kana aji nawa ne ina jesus 1 ne da aka wannan wajen ina jesus 1 muna godiya da Allah kuma da yake Allah ya kawo mana wajen mun gode da irin wannan rayuwar ma yanzu nan makarantar kwana ne ko eh. a can din ma makarantar kwana kake ciki ko a a can din makarantar kwana ne shi ma kake ba eh to yanzu ka zo nan kamar an ba ku wurin kwana eh nan din ma an ba mu wajen kwana abinci fa abinci ma haka ba laifi mun gode Allah shi gani Mustafa to ziga shi an kaka nan ya karatun yake eh, alhamdulillah karatun mai na tafiya kamar yadda ka saba ginin wajen kwana fa an samar muku anan eh alhamdulillah an samu kuma muna jin dadin wajen abinci fa ah, alhamdulillah abinci lokaci kuma muna jin dadin wajen kuma ko abinci ko hmm. na'am to yanzu kamar ganin cewa kun zo sabon wuri ne kun fito daga wani wuri akwai kamar wasu matsaloli da kuke fuskanta ko kuwa a babu daga yanzu sai da gaban ban sani ba wasu daga cikin ɗaliban da aka soya a makarantu kenan aka kuma dawo da su zuwa cikin garin Maiduguri na ci gaba da gudanar da karatun su wanda ya katse tun shekaru biyu da suka gabata Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama. Haka take, bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Niger Najeriya inda gwamnatin jihar take dab da kafa wata dokar auna manyan motocin dakon kaya da ke ratsa titunan jihar da ta ce suna kashe mata hanyoyi. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na dauke da karin bayani. Na ɗaya dai raina a ɓace yake saboda hanyar suleja zuwa mina ni na sanin da na yi gwagwagwa na samun yan kuɗi ko wata hudu ba aka gyara amma saboda hanyar kira da ya lalace da kuma rashin bin doka da ka'ida tireloli a rana ɗaya tira sama da ɗari uku ke bi wannan hanya bayan haka suna ɗaukan nauyin da ya yi yawa bai kamata su ɗauka ba mu abin da muka sani a najeriya tun fil azim tirela na ɗaukan ton talatin in ya yawa talatin da biyar ya ɗauki mai lita dubu talatin da uku zuwa dubu talatin da shida amma yanzu ana ɗaukan kaya ton saba'in mai lita dubu sittin dole hanya ya lalace saboda nauyin ya yi titin karfi da saboda haka mu za mu ɗauki mataki ko muna kira ga gwamnati a ɗauki mataki a koma yadda ake da ana akwai way bridge auna nauyin kaya a auna mu a jiha in ma gwamnati tarayya mu za mu sa doka a jiha duk motar da ta wuce wannan nauyin to ba mu bari ta wuce ba Gwamna Abubakar Sani Bellon dai yana magana ne akan titin da ya haɗa Mina da kuma Abuja fadar gwamnatin Najeriya da a yanzu ake malakabi da tarkon mutuwa. Ya ce zai gana wata musamman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, musamman ganin yadda jihar ke da manyan titunan gwamnatin tarayyar Najeriya. amma kuma kusan dukkaninsu sun tashi aiki. Tuni dai kungiyar masu motocin sufuri ta Najeriya ta yi maraba da matakin gwamnatin jihar Niger na auna nauyin manyan motocin dakon kayan. Alhaji Abubakar Musa na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu motocin sufurin a Najeriya. Idan har gwamnatin jihar Niger tana da niyyar za ta gyara hanyoyin da suka shafi jihar Niger. Hmm. Ai wannan ba ba ne Na ba ka'ida ne ai akwai wuraren da ake kafa a gina wurare wanda mota ta zo za ta shiga a auna a gani ba babban abu bane ba ba sabon ba to amma ku kun yadda motocin ku masu ɗaukar kaya fiye da kima ke lalata hanyoyin nan a'a ai lalata hanya ya ganta da yadda aka yi aikin ta Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya da lera ake yi babu naira kashewa ko kai magana a iska kake Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 1 da minti 14 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji yadda waɗansu mata suka samu kansu a halin tsaka mai wuya bisa dalilai daban-daban. da ni na aure shi bai taba yayi ba bayan shukin kenan shekaran da ya wuce nan one of my girlfriend that they have a housework so i follow her So da na took us, all of us to prison. To sai ku kasance tare da mu a mu na hantsi domin jin yadda suka samu kansu a wannan hali. Yanzu dai ga mu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin ko hukumar DSS ta Najeriya tana da hurumin kama alƙalai? Abin da za mu duba cikin shirin kenan a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamin mu je ga siyasar Najeriya a gurguje kamar yadda wata ba za ku kasa sani ba yanzu saura muhawara ɗaya tsakanin Madam Hillary Clinton da Donald Trump wadda za a yi ranar Laraba ta makon gobe wato tara ga wannan wata. fefen bidiyon batsa da aka ɗauka shekaru goma sha ɗaya da suka wuce inda aka ji Donald Trump yana maganar da wasu masu sharhi suke kwatantawa da ta tasha kan mata, hakan ya sanya shugabannin jam'iyyar musamman a majalisar dokokin ƙasa sun juya masa baya. Shi kuma Donald Trump ya ɗaura ɗamarar yaƙi da su. Masu iya magana ke cewa yanzu kallo ya koma sawa, shirwa ya ɗauki giwa. Dama alamar jam'iyyar Republican nan Amurka ita ce giwar. Yanzu kuma sai Najeriya, inda a ƙarshen mako jami'an hukumar 'yan sandan farin kaya da ake kira DSS a takaice suka kai su mamaye a gidajen wasu alƙalai ciki har da na kotun ƙolin ƙasar. Lamari da ya sa babban jojin Najeriya Mahmud Muhammad yin tir da matakin Haka ita ma kungiyar lauyoyi da kuma ɗaiɗaikun 'yan ƙasar suke faɗin albarkacin bakinsu ga shimfidar da Hassan Maina Kaina da Umar Faruk Musa suka haɗa mana. Barista Yakubu S. Bawa numfashi babban lauya ne a Najeriya. Amma abin da ya faru muna cike da bakin sabida kana magana alkalai wanda suke su ne suke a cikin kotu ke ta ce ta ƙarshe a Najeriya shi ake kira Supreme Court su aka yi ma wannan abin da aka yi ma. Ka shiga gidan alƙali karfe tara na dare. A sac ma na ka'idar sac na duba gidan mutum akwai ka'ida akwai lokaci da ya kamata kamar muna mulkin soja ne amma a demokradiyya ba a yin haka shi za kake ganin kungiyar lauyoyi da kuma shi shugabanmu na lauyoyi na Najeriya AB Mahmud Sino Advocate ya fito ya nuna wannan abu da aka yi ba a daidai ba ya Allah wadarai da abin da aka yi kuma muna bayan bayan shi ba a bi ka'ida ko da akwai waranti ba haka ya kamata masu sharhi irin su Shaibu gadi na ganin akwai ma buƙatar a faɗaɗa irin wannan samame ya kamata hukumar DSS ta faɗaɗa wannan aiki ba daga alƙalai kawai ba duk wasu wato hukumomin 'yan sanda domin suna da hannu wajen harkokin shari'a shari'a da gabatar da kara da sauransu da lauyoyi manyan lauyoyin Najeriya su ma ana ganin su da dukiya ta fitar hankali a shiga manya-manyan 'yan sandan Najeriya su ma a shiga gidajensu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da martani da kakkausar lafazi dangane da kungiyoyi da waɗansu alƙalai da suke zargin ta ne cewa ta nema bangaren shari'a hawan kawara ne. Malam Garba Shehu kakakin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wannan sanarwar. Wannan abu da ya taso ba faɗa aiki tsakanin bangaren gwamnati da bangaren shari'a ba. ko da alkali. a'a faɗa ake yi da rashawa da cin hanci da ya katutu a ƙasar nan. Jin abin da masu lamirin wannan mataki suke cewa ya sa na tambayi barista modibo Bakare shin wace dokar Najeriya ce wannan hukuma ta taka da kama waɗannan alkalai. Ban san in akwai doka da ta taka ba, amma na san dokar da suka dogaro suka aikata abin da suka aikin da suka aiwatar. To wannan idan ka duba a cikin ƙarƙashin wannan doka da ta kafa wannan hukuma a sashi na biyu da sashi na karamin sashi na uku an ba su dama su yi banda cikin ayyukan da suka yi tanadi a cikin wannan dokar kuma suna da, da wato iko wanda idan shugaban ƙasa ko kuma hukumar majalisar dokoki ta ƙasa ta dubi wani aiki wanda ya kamata a ƙara musu ko a basu wani wato additional responsibility ko kuma any other responsibility da ake kira a turance wato duk wani aiki da aka sa su a haɗe da waɗannan ayyuka da suke tanadi a cikin wannan dokar to suna iya yin aiki. To akwai waɗanda suke cewa dokoki da suka kafa hukumar da ka ambata hakkinsu shine tsaron ƙasa al'amari da ke barazana ga tsaron ƙasa shine hakkinsu ba su da wani hakki na shiga wannan ɓangare. Eto eh, ya danganta abin da aka fassara da abin da yake eh, tsaron ƙasa ko barazana ga tsaron ƙasa. Domin na gaya maka wannan hukuma a gargashin dokar da ta kafa ta suna wato ƙarƙashin ofishin shugaban ƙasa. To muta abubuwa guda biyu banda ayyukansu da aka zayyana a cikin dokoki da suka kafa su na yau da kullum akwai kuma na gaya maka ƙarin ayyuka da shugaban ƙasa na iya ƙara musu ko ko majalisar tarayya take iya ƙara musu aiki. To, shi shugaban ƙasa ko da ke akwai coordinator na securities a gargashin shugaban ƙasa wanda yake lura da yau da gobe yake tsakaninsu da shugaban ƙasa. To, amma ba mu san menene wani aiki ko sun samu kuduri ko kuma wani iko ko ko izini wajen wanda suke Eh, lura da su shugaban kasa ko kuma wani wanda ke lura da su a madadin shugaban kasa na ɗaya kenan na eh. biyu ba mu san waɗanne ayyuka ne shugaban kasa ya ƙara musu banda wanda muka sani a cikin doka ba kace shugaban kasa na iya ƙara musu aiki shi shugaban kasa zai iya ƙara musu aiki ba tare da sanin majalisa ba eh, wato abun da ake kira any order assignment a cikin dokar ba wai zai sauya dokar da ta kafa su bane ko kuma ya ƙara mata ƙarfi ko faɗi ko ne ba a'a wai a cikin abun a cikin dokoki da suka kafa hukumar yadda suka ba da ayyukansu da yanayin aikinsu da yake aiki ne na dole su ne suna ƙarƙashin coordinator national security wato kamar ko security advisor a ƙarƙashe dai na ofishin shugaban ƙasa ne. Akwai lauya a nan Amurka da ya ce matakin da aka ɗauka ya saba kashi na 292 wadda ya bai wa kowane reshe na gwamnati 'yancin cin gashin kansa. A me za ka ce kan haka? A'a, abun da ake nufi da doctrine of separation of powers a karkashin tsarin mulkin najeriya wato wanda ya raba executive da judiciary da kuma legislature wanda aka raba a gargashin sashi na na hudu da na biyar da na shida na tsarin mulkin najeriya hmm. ba ana nufin cin gashin kai ne na wanda idan mutum ya aikata laifi wani bangare daga ciki ba za su je su aikatar da aikinsu ba ba abin da ake nufi shine duk mutumin da bai da kariya to kuma ka san alƙalanmu a najeriya ba su da wata kariya kamar a yadda shugaban ƙasa da mataimakinsa da gwamna da mataimakin gwamna suke da shi a game da a gurfanarwa na, na, hukuma ko a kotu idan ana zargin a aikata laifi kuma in ka duba ai aikata laifi duk gwamnati a wannan a su jami'an tsaro na cikin gida da kuma 'yan sanda da duk wani jami'in tsaro da na sani a Najeriya yana da iko ya kama mai laifi gurgudun yadda aka tsara yanayin aikinsa a ko a ina ba ma sai cikin gwamnati ba ko ma a wajen gwamnati. Barista Modibo Bakari eh, Chief Jojin Najeriya, ƙungiyar ku ta lauyoyi ta Najeriya da da ma ɗaiɗaikun mutane sun fito suna Allah wadai da wannan mataki da ita wannan hukuma ta ɗauka me yasa kake gani suka ɗauki wannan mataki in dai bayanan da kai na su ba su san waɗannan bayanan ba ne ko kuma dai akwai wani suna da wata hujja wata madogara daban a to ai ita doka kamar lo wato bangare na lo ba kamar bangaren hisabi ba bane wato kamar mathematics in ka ce ɗaya in ya haɗu da biyu dole ya zama uku duk duniya in amsa bata fito haka ba za a ce maka kai kuskure ita doka lo kowa da yadda ya fahimci ya gurgurun fahimtarsa da kuma itihadinsa don haka ba laifi ba ne idan mutum ya fahimci daban wani kuma ya fahimci daban ni ina magana ne akan fahimtata da kuma ɗan ƙaramin a ittihadina da na yi bisa ga bayanin da na sani to kuma kowa yana da ra'ayinsa na fahimta ga gurgudo don haka in lai ra'ayinka ya sha bamban a bangare a shari'ance ba za ka ce ra'ayin wani kuma ba daidai ba ne a kai dai ka dogaro ga ra'ayinka ka ba da hujjojinka shi ma shi yasa ake samu kowace shari'a za ka samu layoyi daban-daban suna haduwa kuma suna kawo shawarwari da eh, ra'ayi daban-daban kuma duk ba wanda zai ce naka ba haka bane don fahimta magana ce kawai ta fahimta ai haka akwai waɗanda suke ganin cewa ai um, ya kamata a ce hakkin ladabtar da alƙalai da duk wani abin da suka yi ya kamata ya zama hakkin wato majalisar kula da harkokin shari'a da ake cewa eh, NJC me yasa ba za a kai karan waɗannan alƙalai da ake zargin nan gaban wannan majalisa ba lallai National Judicial Council suna wanda ake kira NJC suna da hurumi mai yawa sosai matuƙa musamman kuma in ka dubi ko da ma judicial discipline regulations nasu na 2014 wannan dokoki da kuma ka'idoji da suka yi suna da iko akan gurfanar da alkalai da kuma disfilin nasu amma abun da za ka gane shine su ba wai suna saɓanin abun da jami'an tsaro suke yi suna karo da juna wato conflict of duties ake kira ba ko kuma overlapping of duties na wannan ba a'a eh, national judicial council suna duba ne akan laifuffukan da kamar National Judicial uh, abin nan kamar Code of Conduct for Judicial Officers. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma mako mai zuwa da yadda sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hassan Maina Kaina da Umar Faruk Musa da Barista Modibbo Bakari da kuma Diodo Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. An ba da rahoton cewa wasu 'yan bindiga da suka shigar burtu sanye da rigunan 'yan sandan kasar Afghanistan sun kashe sun kutsa wani wurin ibadar 'yan shiya da ke cike da mutane a jiya talata da daddare suka kashe mutane goma sha hudu da raunana fiye da mutane talatin. Jami'ai da shaidun gani da ido sun ce wani mai harin ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a lokacin da aka fara sumaman. Sa'annan kuma jami'an tsaro suka harbe wasu masu harin ƙunar baƙin wake guda biyu. Jami'an kiwon lafiya sun tabbatar cewa akalla mata goma sha takwas suna daga cikin waɗanda suka ji rauni da aka kai asibiti. Masu nazarin al'amura a ƙasar Siriya sun ce jiya talata jiragen saman yakin Rasha samfurin jet suka koma ga yiwa gundumomin da suke hannun 'yan tawaye a birnin aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita lugudan bama-bamai suka auna wasu unguwanni 'yan tawaye guda biyu har ma suka kashe fiye da mutane ashirin ƙungiyar da ke hankoron nazarin kare haƙƙi da 'yancin bil'adama a syria da cibiyar ta ke ƙasar birtaniya ta ce hare-haren da rasha ta kai jiya talata su ne mafi muni tun lokacin da gwamnatin Bashar al-Assad ta ba da sanarwa a makon jiya cewa za ta rage hare-haren da take kaiwa da jiragen saman yaƙi domin baiwa farar hula damar ficewa daga unguwanni ko kuma yankunan da suke hannun 'yan tawaye. Bayan da gwamnatin kasar Bangladesh ta fito fili da tayin baiwa duk wani ɗan yakin sa kai da ya tuba ta kwacin kuɗi, hukumomi sun ce wakilai guda biyu na wata mummunar ƙungiyar 'yan ta'adda sun ba da kai. Daya daga cikin waɗanda suka tuba mai suna Abdulhakim ya ce hanyar da suka bi ba mai kyau ba ne. Abdulhakim ɗan shekara 22 da haihuwa ya ce sun lura da kuskuren da suka yi. A saboda haka ya ce duk kuma wanda ya kama hanyar ta'addanci to ya yi tunani domin ba abu ne mai kyau ba. Abdulhakim da Mamuda Hassan suna daga cikin mutanen farko da aka bai wa. tukwicin kuɗi ƙarƙashin dabarar ƙarfafawa masu zazzafin ra'ayi gwiwa da su aje makamansu. Sama da masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma shafinmu na intanet. Za ku kuma iya ba da gudunmuwa ga shirye-shiryen namu a shafinanmu na sada zumunta wato Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jummai ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma solomon ado da ya haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau malam zubair alheri ke muku fata alheri